Daniel, Sura biyar Rubutu a kan bango Sarki Balshazar ya yi babban biki domin dubban hakimansa ya kuma sha ruwan inibi tare da su, Yayin da Balshazar yake shan ruwan inibi sai ya umarta a kawo zinariya da azurfan da nubakanezar mahaifinsa ya kwaso daga haikali a Urushalima, saboda sarki da hakimansa. da matansa da ƙwarƙwaransa su sha da su, sai suka kawo kayan zinariyan nan da aka kwaso daga haikalin Allah a Urushalima, sarki kuwa da hakimansa da matansa da ƙwarƙwaransa suka yi ta sha da su, yayinda suke shan ruwan inabin, sai suka yabi allolin zinariya da azurfa, da na tagulla, da na ƙarfe, da na itace, da kuma na dutse. Nan da nan sai ga yatsotsin hannun mutum sun bayyana suna yin rubutu a kan shafen bangon kusa da wurin da ake ajiye fitilar fadar sarki, sarki kuwa yana ganin hannun yayin yayinda yake rubutu, sai fuskarsa ta ruɗe ya kuma ji tsoro ƙwarai, har gwiwoyinsa suka ta bugun juna, ƙafafunsa kuma suka rasa ƙarfi, sai sarki ya kira masu dabo, masanan taurari da masu duba, a kawo su, ya kuma ce wa masu hikima na Babilon. Duk wanda ya karanta wannan rubutu ya kuma faɗa mini abin da yake nufi, za a sa masa rigar shunayya a kuma sa masa sarƙar zinariya a wuyansa, zai zama na uku a cikin masu mulkin ƙasar. Sa'an nan sai dukkan masu hikima suka zo ciki, amma ba su iya karanta rubutun ba, ko su faɗa wa sarki abin da yake nufi, saboda haka sarki Belshazar ya firgita ƙwarai, kuma fuskarsa ta ƙara ruɗewa. hakimansa kuma suka rikice, sai sarauniya, da jin muryoyin na sarki da na hakimansa, ta shiga babban ɗakin liyafar ta ce, Ya sarki, ranka yă daɗe, kada ka firgita, kada fuskarka ta ruɗe, akwai wani mutum a masarautarka wanda yake da ruhun alloli masu tsarki a cikinsa. A zamanin mahaifinka an gane cewa yana da basira da hazaƙa, da hikima kamar na alloli. Sarki Nebukadnezzar mahaifinka, mahaifinka sarki, na ce, ya naɗa shugaban masu dabo da masu sihiri, masanan taurari da masu duba, wannan mutum Daniyel, wanda sarki ya kira Belteshazar, an gane yana da ruhu nagari da ilimi da ganewa don yin fasarar mafarkai, da bayyana ma'anar kacici kacici, da warware al'amura masu wuya, ka kira Daniyel shi kuwa zai faɗa maka abin da rubutun nan yake nufi. Saboda haka aka kawo Daniyel a gaban sarki, sai sarki ya ce masa, Kai ne Daniyel ɗin nan, ɗaya daga cikin kamammu, waɗanda mahaifina sarki ya kawo daga Yahuda? Na sami labari cewa kana da ruhun alloli a cikinka da kuma basira, da hazaƙa, da kuma fitacciyar hikima, an kawo masu hikima da masu dabu a gabana. domin su karanta wannan rubutu su kuma faɗa mini abin da yake nufi, amma ba su iya ba, na sami labari cewa kana iya ba da fassara da kuma warware matsaloli masu wuya, in har ka iya karanta wannan rubutun, ka kuma faɗa mini abin da yake nufi, za a sa maka riga shunayya a kuma sa sarƙar zinariya a wuyanka, za ka zama na uku a cikin masu mulkin ƙasar. Sai Daniyel amsa wa sarki ya ce, Za ka iya ajiye kyautar wa kanka, ko kuma ka ba wani, duk da haka zan karanta wa sarki rubutun in kuma faɗa masa abin da yake nufi, Ya sarki, Allah Mafi Ɗaukaka ya ba mahaifinka Nebukadnezzar sarauta da girma da ɗaukaka da martaba, saboda irin matsayin da ya ba shi, dukan mutane da al'ummai da kuma dukkan harsuna suka ji tsoronsa, suka yi rawar jiki a gabansa, bisa ganin damarsa yakan kashe wani, ya bar wani da rai, haka kuma yakan ɗaukaka wani ya ƙasƙantar da wani, amma da lokacin da zuciyarsa ta cika da girman kai ta kuma taurare, sai aka kore shi daga gadon sarautarsa, aka raba shi kuma da darajarsa, aka kore shi daga cikin mutane, aka kuma ba shi tunani irin na dabba, ya yi zama tare da jakunan jeji, ya kuma ci ciyawa kamar shanu, jikinsa kuma ya jiƙe da raɓa, har zuwa lokacin da ya gane, ashe, Allah Maɗaukaki ne mai iko duka a kan dukan mulkoki a duniya yake kuma ba da mulki ga duk wanda ya ga dama, amma kai ɗansa, ya Belshazar, ba ka ƙasƙantar da kanka ba, ko da yake ka san wannan duka, a maimako sai ka nuna wa Ubangiji na sama girman kai, ka aka kawo maka sukwaf na zinariya daga haikalinsa, da kai da hakimanka da matanka da ƙwarƙwaranka kuka sha ruwan inabi da su, kuka yabi allolin zinariya da na azurfa da na tagulla da na baƙin ƙarfe da na itace da na dutse waɗanda ba sa ji, ba sa gani, ba sa da gane kome, amma ba ka girmama Allah ba, wanda ranka da dukan harkokinka suna a hannunsa, saboda haka ya aiko da hannun da ya yi rubutun nan, wannan shi ne rubutun da aka yi, Mene, Mene, Tekel Farsin Abin da kalmomin nan suke nufi shi ne, Mene, Allah ya ƙayyade yawan kwanakin mulkinka ya kuma kawo su ga ƙarshe, Tekel, an kuma auna ka a ma'auni aka tarar ka kasa. Ferez, an raba mulkinka aka ba wa Medes da Farisa, sai Belshazar ya umarta aka sa wa Daniyel riga mai shunayya, aka sa sarƙar zinariya a wuyansa. aka kuma yi shela cewa yanzu shi ne na uku a cikin masu mulkin ƙasar. A wannan dare aka kashe Belshazar, sarkin Babiloniyawa, Darius, mutumin Medes kuwa ya karɓi mulkin yana da shekara sittin da biyu.